Assalamu alaikum masu saurare, mu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon littafin namu. Mai taken Zainul Abidin, mallakar Silimzi. Zainul Abidin littafi ne da zai fadakantar da ku ya kuma nishaɗantar da ku ta hanyoyi da dama. Ku dai kawai kada ku manta da ku dinga danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Bismillahir Rahmanir Zainul Abidin Babi na farko. Daga zaunen da yake saman wheelchair ya ɗago ido yana kallonta, yana saukan mata da murmushi mai sanyaya zuciya. Ta ɓari masa fuska nan ta yi, kamar za ta yi kuka. Amma niyya amma zin ba na cewa idan kana jin wannan abun ba ka dinga addu'a don Allah kanshi da yake a karkace ya ƙara juyarwa yawun bakin nashi suka ƙara gangarowa zuwa saman ƙirjinsa Da sauri ta sanya tishu ta share masa su ta wurga a kwando. Lokaci ɗaya ƙwallon da take ƙoƙarin tarewa ya silalo mata da sauri. Ta sanya bayan hannunta ta ɗauke shi tana mai kawar da kanta kar ya gani. Wani azababban baƙin ciki ne ya taso mata ya tokare mata ƙirjinta zuwa wuya. Da ƙyar ta haɗiyi wani yawu mai ɗacin gaske sannan ta furta. Sanni Yazin, yanzu ina ne yake maka ciwo? Kasa magana yake saboda abin da yake ji yana taso masa yana danne masa maƙoshinsa. Da ƙyar yake numfashi ma. Hannun ya kai yana shirin makure wuyansa da sauri ta riƙe shi ta so makarantu masa addu'o'in tsari. Tun yana ƙoƙarin ƙwacewa har ya haƙura. Ya lafa ta yi ta masa addu'a kusan 15 minutes. Ko ita gumi take. Sai da saga ya lafe alamun ya shiga duniyar bacci sannan ta sake shi ta soma kuka wiwi tamkar wata zararriya. Tausayi sosai ya zane ke bata ɗan sarki guda ɗaya lamarinsa kullum sai ka ce mai ciwon iska. Ta yi wa sarauniya magana a masa na gargajiya. amma ta kafe akan haka Allah ya halicce sa wani ciwon ne ba shi da magani Jansa ta yi zuwa cikin ɓangaren sa har tsakiyar sa sannan ta kira sa suka kwantar mata da shi. Kallon Bafade ɗaya ta yi tare da cewa, Na san halin baccinsa ba zai wuce one hour ba, bari zan je na dawo idan ya farka kafin one hour, ka aika a kira ni. Tana gama faɗar haka ta juya ya bi ta da harara. An baiwa yarinyar nan dama da yawa, har su take commanding irin haka. Hararsa take yi sosai. Yanayin kallon da ke kallon ta ke kurin ya isa ya sanya ka sha jinin jikinka. Sadda kan shi ya yi ƙasa cike da tsoro. Bai san ko yaushe zai daina tsoronta ba, bai san ko sai yaushe za ta daina shiga rayuwarsa ba. Me ya mata ne wai? A duk faɗin masarautar nan ba shi da abin da ya tsana da gani sama da ita. Ga sai ka ce aljana duk inda yake idon na kasa. Idan abin da nake fahimta daidai ne, kana nufin ba za ka taɓa saɓa waccan jakar ba kenan. So kake ka nuna min kai kana da taurin kai da lafiya ko da kafiya ko? Da can da wa kake amfani ba da ‘yar taka ba, sai yanzu don ka gama rainin hankali za ka ce wai baka san yadda za ka datse alaƙar tasu ba. Ɗagowa ya yi ran shi ba daɗi, zuciyarsa tamkar za ta fasa ƙirjinsa ta yi waje ce, ke ce ke amfani da ita ba ni ba, tun faruwar al'amarin nan roƙon me ban miki ba akan ki sake ki saki kurwar yaron nan ya kamata ki sani ni fa ba yaron ki bane bani kuma da almakashin datse wannan alakar ke ce kika ke ce kike da shi ke da kima dasa alakar tasu tun suna jinjiraye cikin baƙin ciki ta bi shi da kallo amma ba haka muka yi da kai ba wannan aikin tare muka faro shi kuma da sanya hannun yarka da ita aka yi komai ko kana so ko ba ka so idan ma so kake lallai sai ka haɗa aure a tsakanin su ka sani zan fasa kwai kowa ma ya huta yanzu kam idan shi yayi jajir yanzu kam idan shi yayi jajir ba zan miki uzuri ba kika sako ummati a cikin maganan nan ke ce kika tura ta ke ce zaki warware komai yanzu yara sun yi shakuwar da ba za su iya rabuwa ba shine zaki tayar min da hankali aya matsa ta kalle sa da gaske kake mafarkin haɗa su aure kake kenan ka san Allah wallahi tsabzan batar da ummin in ga ƙarshen iskancinka mike waye daga zaman da yake ya bugi babbar rigarsa ga fili ga mai doki wacce ba ta tsoron Allah kawai ya yi ficewarsa ko da ya fito hanyar fita ya gidan ga baki ɗaya saboda tsananin ɓacin ran da ya tsinci kansa tunda ta shigo gidan take kuka tamkar wadda aka aiko da sakon mutuwa ko hijabin jikinta ta kasa cirewa neman waje kawai take ta yi gefen mahaifiyarta ta zauna tana shara hawaye Kallon ta take cike da kulawa da tsananin tausayin ‘yarta, da ƙyar ta sauke wurin numfashi, ta kai hannunta kafaɗarta ta ta dafa ta ta soma magana cike da kulawa. Ummati lokaci yayi da zaki daina zubar da hawayenki domin rashin lafiyar Zainal Abidin. Zuwa yanzu ya kamata ki fahimci cewar wannan lafiyar tashi wannan daga Allah ne Allah ne kaɗai zai iya yi masa maganin rashin lafiyan nan tasa ba wani ɗan adam ba sai addu'a da zaki yi mishi na samun sauƙi daga ubangiji amma kuka babu abin da zai miki sai ƙarin bakin ciki da damuwa da zai sanya ki kin ji ummati ta ƙarasa magana cike da kulawa idanuwanta sun yi jajir saboda kuka fuskar ta jike da hawaye ta juya ta dubi mahaifiyarta cikin shasshekar kuka ina ki duba ki ga halin da Zainal Abidin ne yake ciki amma mai martaba ya kasa yin wani abu dangane da rashin lafiyar ta ɗansa ɗaya tilo namiji. A cewar sauya rashin lafiyar ya zaini na asibiti ne ba na gargajiya ba. Kullum sai dai a ɗauke su a kai su asibiti a yi gwaje-gwaje, a tulo magunguna a dawo ba tare da an san takamaiman abin da yake damunsa ba. Yanzun haka inna na baro a kwance yana yanzu haka inna na baro su a kwance yana bacci saboda ciwon nasa ya motsa da ƙyar na samu bacci ya ɗauke sa ta karashe magana cike da takaice ta sanya hannunta ta share hawayen da ke fuskarta tsananin tausayi ya sanya inna kasa magana kusan minti biyar idanuwanta na kan 'yarta da tana sauraron sautin kukanta da ke fita ta lula duniyar tunani sallamar da suka ji ce dukkan su yasa suka juyo suna kallon hanyar shigowa fuskarsa babu walwala ya karasa shigowa cikin gidan inda suke zaune a tabarmar kaba a tsakar gidansu yanayin fuskarsa kadai zaka kalla da kwayar idanuwansa ka san yana cikin tsananin damuwa dukkanin hankalin na kan shi ganin yanayin nasa ba yadda ya saba shigowa cikin gidan ba Inna ce ta dube sa cike da kula ta ce barka da shigowa sarkin dawaki. Barka shine abin da ya ce mata a takaice. Ya naga yanayin naka san ba a yadda ka fita ba ko na abu ya faru ne. Babu komai kawai dai ranar garin ci yau sai a hankali kawo mun ruwa in sha. ya kau da maganar yana mai duban inda ummati ke zaune wadda fuskar ta yi saboda kuka ummati lafiya na ganki haka me ya same ki fuskar ki kamar kin yi kuka hawayen da take kokarin boyewa ne suka bullo mata a fuskar ta ta sa hannu ta goge haɗi da jan hancin ta cikin sanyin murya irin nata ta soma magana baba wallahi dama rashin lafiyar Zainul ce yau ma ta ƙara tashi dan yau baka ga abin da ya yi ba wallahi gwanin tausayi baba sai da gaban sai faɗi jin sunan Zainab da ta ambata a bakinta amma sai dake yana mai ƙara fuskantar ta ne duk kika bi kika tada hankalinki kenan ummati kwantar da hankalinki zai samu sauki matukar yana shan maganin sa wanda kike ba sa insha Allah zai samu lafiya kamar kowa kin ji Yadda kanta ta yi cikin sanyin jiki ta buɗe baki da ƙyar ta amsa da Allah ya sa. Amin inna ta amsa da shi tana mai miƙa mahaifin nata ruwa. Tun da garin Allah ya waye yake kwance a gadonsa wanda sai dai a kwantar sai dai a tayar bakinsa yana nan yadda yake kamar a kullum karkace miyau na zuba a gefen rigarsa ya zura a kofar ɗakin idanu turo kofar da aka yi ne sa fada wanda ke ɗakin saurin shiga taitayin su haɗe da zubewa ƙasa lokaci ɗaya suna kwasar gaisuwa barka da zuwa ranki ya daɗe sarauniya rumana uwar gida a wajen sarki mai martaba Hannu kawai ta ɗaga masa cike da izza wanda in dai sarauta ce kallo ɗaya za ka ma wadda aka kira da sarauniya ka tabbatar da ta amsa sunanta. Gefen gadonta ta tsaya tana ƙarewa Zainal abinin kallo wanda bai ma san tana yi ba. Idan har idanuwanta ba gizo suke yi ba, to tabbas ko motsa idan sai baya yi da alamar ciwon nasa yana kusa. Cike da tausayawa ta sunkuyo daidai fuskarsa, tana mai duban sa cike da kula a fili take faɗin, Allah sarki Zainul, Allah ya baka lafiya kamar kowa kaji, Allah ya yi maka wannan ciwon naka ya tashi ka Tana maganan ne tana shafa gefen fuskarsa, wanda da alamu bai ma san tana yi ba. Ta kai minti goma sha biyar cikin ɗakin da kanta ta ɗago sa, ta jingina sa da jikin gado, ta kai hannunta gefen gadon. Ta ɗauko wani farin tawul mai kyau ta shiga share masa miyan da ke zilalowa daga bakinsa. Hannunta ɗaya na kansa. Tana shafa kansa cike da kulawa. Baiwarta da ke tsaye ta dube ta, zuba min breakfast ɗinsa don da alama bai ci wani abu ba. Da sauri ta juya tebul ɗin da aka jera kulolin abinci, wanda dama nan ne aka ajiye masa abincinsa duk lokacin da aka tashi bashi, sai dai a ɗiba. Ta ɗibo abincin ta zo har ƙasa ta tsugunna ta miƙa mata. Buɗe ƙofar ɗakin aka yi da sauri gimbiya Rumana ta juya suka da ido da mai martaba sarki. Gefensa wata mace ce matashiya ke biye da shi, sai fadawa da bayi da ke musu da ke take musu baya. Murmushi mai martaba lokacin da yake suwa ga bangaren na Zainal Abidin. ma na uwar Zainal Abidin, yau da kanki zaki ba shi abincin? Lallai kina ji da wannan yaro naki. Murmushi ta sauke barka da tashi ranka ya daɗe. ki ya jikin ɗan naki. Nan da nan fuskar da ta canja idanuwanta suka kawo ruwa. Ta sunkuyar da kai ba tare da ta ce komai ba. Ganin haka ya sa mai martaba girgiza kansa, tausayinta da soyayya tana ratsa sassan jikinsa, inda ta shaku da Zainal Abidin take kulawa da shi, komai nasa ita ce ko kyamarsa ba ta yi, mahaifiyarsa ba ta yi masa hakan, ko don hakan na da nasaba da yadda ta shaku da shi tun daga haihuwarsa kasancewarsa shine ɗa namiji a faɗin masarautar tun da ya doso harabar sashinta gabansa ke tsananin faɗuwa, saboda fargabar yadda za su kwashe shi da ita da sallamar sai ya shiga babban falon nata wanda ya kasance nan ne wajen sirrinsu babu kowa bakin babu kowa baka jin sautin komai sai karar fanka da ke gudu a falon gefen kilisa ya nema ya tankwashe kafa zuciyarsa na harbawa da sauri da sauri tana tsiki ta harɗe hannuwanta ta baya da ƙarya lalubo nutsuwarsa cike da fargaba ya ce saƙonki ya ishe min na san gani na ina fatan dai lafiya kika aika ki rana murmushi ta sauke a fuskarta sai yanzu saƙon ya ishe maka kenan ko yanzu ka damar zuwa kiran nawa hmm sarkin dawaki ka shiga hankalinka domin wasa da ni da kake shirin yi tamkar kana wasa da rayuwarka ne ina sauraron ki shine abin da ya ce mata a takaice sosai ta tsaye sannan ta nuna wani farin gorar suwan wata da ke gefe ta ce lokaci yayi da za a ba da magani kuma ka san aikin ka shi yasa na kira ka domin ka aiwatar da umarni na rashin aiwatar da umarni na yana barazana da rayuwarka da ta yar da ka haifa kanta idan ban aiwatar maka da komai ba to hukuncin ka zai sauka akan yarka wadda kake tsananin kauna ka dauka ka bata ta kai domin wa'adin shan maganin nasa yau ne idan bai sha yau ba komai zai iya lalacewa sannan ina sannan ina mai sanar maka idan har baka idan har baka bata ta bashi ba zan sani kuma zaka fuskanci hukunci na tana karasa magana bata jira sa bata juya cike da takama fuskar ta dauke da murmushin mugunta A sandare yake a zaune ya kasa kwakwarin motsi a wajen. Ya rasa dalilin da ya sa wannan matar ta rasa wanda za ta yi amfani da shi wajen cutar da yaran nan sai shi. sannan abin takaici ta sa ‘yarsa faɗa sannan abin takaici ta sa ‘yarsa faɗa soyayya da nakashashshe wanda babu tabbacin aurensa da ita me take nufi da shi ne babban tashin hankalinsa bai wuce yadda yanzu ta canja masa sanin cewa shaƙuwar ‘yarsa da yaron yana nuna cewa akwai wata alaƙa ta zuciya a tsakaninsu Tabbas ta saka shi a tsaka mai wuya bai san yadda zai yi da fitinanniyar matan nan ba, hatsabibiya. Juyawa ya dubi gorar da ke ijiye a gefe wadda ita ce zai ɗauka ya kai. Gabansa ya faɗi wani irin gumi ne kawai ke sassafowa a fuskarsa. Ajiyar zuciya ya sauke ya miƙe jiki a sanye ɗauki gorar yana mai ɗaga ta sama yana binta da kallo. Ba shi da wani zaɓin da ya wuce aiwatar da umarninta haka ya juya ya fice. Shirinta ta yi tsaf kamar yadda ta saba yau ma ta yi latti, sauri-sauri take shiryawa. Sanye take da doguwar rigar jallabiya baka buɗaɗɗiya da gyalenta baki. Ta yane kanta fuskan nan fayo, babu abin da ta shafa ta yi hanyar tsakar gida daga ɗakinta. A tsakar gida ta ci karo da mahaifin A gida ta ci karo da mahaifinta nan da nan ta zube a gabansa, ta soma gaishe sa. Barka da tashi bawa fata an tashi lafiya. Cike da kulawa ya dubo ta, umma ta an fito za a tafi? Eh baba, Goran hannunsa ya kalla ya miƙa mata ga wannan umati. Lokacin shan maganin Zainal Abidin ya yi, kin san da yadda ba shi. Sannan wannan abin da yake taimako ne, Allah zai baki lada, Allah kuma zai ba shi lafiya. Ta ƙara koyar da kanta ta miƙa hannu cike da lalabi, ta amshi goran ruwa. Wallahi baba na rasa gane kan wannan rashin lafiyar na ya Zainal. Jiya fa ma baka ga yadda jikin ya rikice ba wallahi. Gashi mai martaba ya ki amincewa da a kai sa yi masa magani. ajiyar zuciya ya sauki yana ƙara duban yar sannan ya nisa ya ce kada ki damu ummati zai warke insha Allah shi yasa ni ma na baki goyon baya wajen taimakon sa wajen ba shi magani a boye ba tare da sanin kowa ba har Allah ya sa ya samu lafiya kin ci tashi ki ji rana tana yi ta miƙe jiki babu ƙwari da ƙyar take taka kafarta ta shiga ɗakin mahaifiyarta tana zaune kan dadduma tana sauraron rediyo direct wajen durawa ta nufa ta buɗe ta ciro babbar jakarta ta zura gorar ciki sannan ta yi wa mahaifiyarta sallama ta fice shashshekar kukanta ce ya sa ta saurin jiyowa ɓangaren da take zaune ta jingina da glisa gefen ta wayar ta ce ajiye da kyau mahaifiyarta ta kalle ta tana karanta yanayin nata wanda ya nuna tsantsar damuwa a fuskarta yanzu Safiya ba za ki daina kuka a kan rashin lafiyar Zainul ba, ki yi masa addu'a, babu abin da yake